safiyar asabar 29 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na takwas cikin jerin gidansa daga littafin usulus sunna wallafar al-imam abu abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal shebani rahmatullahi alaihi al-imam ahmad imam al sunna wal jamaa ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan littafi nashi khulasa ce ta aqida ahlus sunna wal jamaa aqida annabi da sahabbai aqida tafarkin salafiya Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna magana akan ka'ida game da abinda ahlus sunna wal jamaa suka tafi akai ta fuskar biyayya da da'a ga shugabanni da hani game da saba musu ko yi musu tawaye ko fito na fito ko tsine musu ko aibata musu ko duk wani abu da zai jawo fitina a cikin al'ummar musulmai muna cikin karanta maganan ainihin imamu ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala wanda ya faɗa a cikin minhajus sunna shine lokaci ya kure mana za mu karasa ta insha Allah ibn taymiya ya ci gaba da cewa yace wa kana al-hasan al-basri yaqulu inna al-hajjada azabul lahi fala fala tadfa'u azabal lahi bi aydikum yakan ce hajjaju dan yusufa azaba Allah ce Karku ku ce za ku tunkure azabar Allah da hannunku Hassan na daga cikin mutane tsiraru da suka tsira daga wannan tawaye Allah ya gafarta mishi walakin alaikum bil istikana yace ku natsu ne wat tadarru ku koma ga Allah fa inna Allah ta'ala yaqulu abinda Allah yake cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarruna hakika mun kama mutane da azaba ta hanyar turo musu bala'o'i iri daban-daban ko shugabanni azzalumai famattakanu sai basu natsu ba ga ubangijinsu kuma ya tafarrauna ba basu kuma ga ubangiji ba wa kana talq ibn habib yaqulu ittaqul fitnata bittaqwa yace ku gujewa duk wata fitina ku guje mata ta hanyar tsoron Allah fa qila lahu ajmil lana taqwa sai aka ce algafata malam yi mana magana dunkulalliya me kake nufi da takawa fa qala an ta'amala bi ta'atillahi ala nurillahi tarju rahmatallahi yace kai aiki da biyayya Allah a bisa hasken ilimin da Allah ya baka kana neman abin da ke wurin Allah na rahama wa ta turuka ma'asiyatan lahi bar saɓawa Allah ala nurin lahi bisa hasken ilimin Allah ta khafu azaban lahi kana jin tsoron azaba Allah al-imam Muhammad ya rubuta wannan a cikin az-zuhud da ibnu abi dunya wa kana afdalul muslimina yanhauna 'anil khuruj wal qital fi fitna musulmai masu falala cikin sabai da tabi'ai suna hani game da tawaye da fitina kama kana abdullahi ibn umara wa sa'id ibn al-musayyib wa ali ibn wa ali ibn al wa ghayruhum yanhauna amal harrati an al-khuruj ala yazida kamar da abdullahi dan umar da sa'id dan musayyib da ali dan husaini suka kasance suna hani a lokacin da aka yi waqatul harra suna hana wannan tawayen wa kana al-hasan wa mujahid wa ghayruhuma yanhauna anil fitnati anil khuruj fi fitnati bil hakanan waɗannan malamai cikin tabi'ai mujahid da hasan al-basri su ma sun kasance suna hani game da tawaye zamanin abdurrahman ibn al-ash'as ولهذا استقر امر امر اهل السنه على ترك القتال في الفتنه dan haka al'amarin mazhabin ahlus sunna ya tabbata akan hani game da shiga cikin fitina lil ahadith as-sahihah ath anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai tabbatattu ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun jo su daga cikin su wasaru yadkuruna hadha fi aqiti aqaidi shine ma ake ambatan magana cikin aqida wa ya'muruna bis sabri suke umarni su ahlus sunna da yin hakuri ala jawril a'imma akan zaluncin shugabanni wa tarki qitalihim suke umarni da barin yakan shugabanni wa in kana qad qatala fitnati khalqun kathirun ko da yake fa an samu mutane da yawa cikin malamai sun shiga cikin wannan fitina min ahlil ilmi malamai ne masu ilimi waddini da malamai masu addini an samu sun shiga amma wannan bai nufin cewa daidai ne wa babu qitali ahlil baghi wal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar yake sannan kuma matsala game da yaƙan yan tawaye da umarni da kyakkyawa wa'azi da hani daga mummuna yashtabihu bil qital fi fitna suna rikice wa mutane wani lokaci wa'azi sai ya rikice ma mutum sai ga wa'azi yake ashe tawaye yake bai sani ko kuma tawaye yake sai kuma mutane su dauka wa'azi yake sai a ce gaskiya yake faɗi to akwai shiga juna tsakankanin waɗannan abubuwan da aka sai ka kiyaye sai mutane sun ganin kawai ai muna ga wa shugabanni gaskiya ne mu ba ruwan la na kafu fillahi law mata la'i sai da mu a hakikanin gaskiya kira suke zuwa ga tawaye mu shugabanni da aka sai mutane sun kiyaye wannan malin ya ci gaba da cewa ya ce a a ya ci gaba da wani ce wani ta haza maudu'u maudu'i maudu'u basihi ba nan bane inda za a tsaya a yi wannan magana dalla dalla game da wannan to kaji maganan al-imamu shekul islam ibn taymiya rahimahullah to ga wata magana har ila yau guda biyu zamu sake karanta su daga al-imamu ainihin an-nawawi a cikin sharhin muslim da muka ishara a cikin juzuki na goma sha biyu yake cewa wa amma al-khuruju ala al wa qitalihim wa fa haramun bi ijma'il yin fito na fito da shugabanni da yakansu to haramun ne haka musulmi suka ijma'i wa in kanu fasaka ko da shugabannin mutanen banza ne zalimina kuma azzalimai wa qad tazaharatil ahadithu bi ma'ana ma zakartu nawi yace hadisai sun zo birdik akan wannan magana wa ajma ahlus sunnati annahu la yan'ajil as-sultanu bil fisqi wa sabab adam intizalihi tahrim al-khuruj alayhi ahlus sun hada kan cewa ba a cire shugaba saboda fasikanci shi saboda a kar a shiga fitina haka nawa ya faɗa a cikin ainihin wato sharhin shi na sayyid muslim sannan ga kuma magana ila yau daga daga malam ibn rajab bin al-hanbali wanda ya rubuta ta 795 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jami'ul ulumi wal hikam nashi yace yace fi jami'i inda yake sharhin hadisin addinin nasiha yace wa amma nasihatul wa amma najatul a'immatul muslimina fa hubbu salahihim abinda ake nufi da nasiha ga shugabanni shine kaunar su gyaru wa rushdihim da kaunar zaman nagari wa adlihim da kaunar adalcin su wa hubbu istima'il ummati alaihim da kaunar al'umma su hada akan biyayya gare su wa karahatul iftiraqil ummati alaihim da ƙin al'umma su rarrabu wattadayyinu bi ta'atihim fillahi fi'atillahi ta'ala da kuma bautawa Allah da biyayya gare su walbukudu bughd liman da khuruj da jin haushin wanda yake mustawayi wa hubbu izazihim fi ta'atillahi da kuma san girmama su wajen bin Allah ila an kala rahimahullahu har yace wa mu'awanatuhum alal haqqi wa ta'atuhum fihi da taimakon su akan gaskiya da yi musu da'a akan gaskiya wa tazkiruhum bihi da tuna musu gaskiya wa tanbihuhum da yi musu tambihi fi rizqin wa lutfin wa mujanabati al-wutubi a cikin tausasawa da tausayawa da kuma gujewa fito na fito da su wa du'a da musu addu'a alkhairi da tawfiki neman Allah ya dakatar da su wa haqqul aghyari ala zalika da kwaɗaitar da mutane akan su musu addu'a ta gari sai kuma maganar shaukani a cikin asailul jarrar a cikin juz'i na hudu shaukani ya rasu ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar Allah gafarta mashi yake cewa lakin lakinnahu yanbaghi liman zahara lahu ghalatul imami fi ba'd al amma yana yana wajaba ya dace ga wanda kuskuren shugaba ya bayyana gare shi a cikin wasu matsaloli an yunasihahu ya nemi masa nasiha wala yuzhiru shana'ata alayhi kai zo ya dinga bayyana kyamatar da shugaban da wulakanta shi da cin zarafin shi ala ru'usul ashhadi a idan mutane kama bal kama warada fil hadith yayi kamar yadda abinda hadisi ce an yi akuza bi yadihi wa yakhlu bi ya kama hannunsa ya keɓance da shi wa yabdula lahu nasiha ya mata nasiha wala yudhillu sultanallahi kai ya ci mutuncin shugaba wanda ke mulki a madadin Allah wa qad qaddamna fi awwal kitabin eh, al-siyari eh, annahu la yajuzu khuruj ala al-a'immati yace mun fada a can baya cewa bai halatta a wasu gabani tawaye wa in balagu fi zulmi ayya mablagi ko da sun kai duk iya matakin da ake kawo na zalunci ma a kamu salata matukar ba su hana a yi sallah ba walam yazhar minhum al-kufru al-bawa kuma ba kafirci suke karar ba wal ahadisul warida fi hadha ma'ana mutawatira shaukani ce hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne mutawatirai walakin alal ma'mumi an yuti'a al imam fi ta'atillah amma da'ar za a yi ta ne akan biyayya Allah wa ya'siyahu fi ma'asiyatillah sannan ya saba mashi in ya saba wa Allah fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba a da'a ga wani shugaba a bisa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana in shugaban yace ka ai azumi ba za a biye mishi ba in yace kar ai talla ba za a biye mishi ba za a yi talla a kibin shi akan wannan abin da yake na ainihin wato rashin bin Allah ba za a bi shi akan kin da yake shekewa Allah ba ina fata mun gano wannan jama'a to wannan shine a takaice bayani game da waɗannan matsaloli da muka ɗan tsawaita magana kaɗan akansu su a saboda saboda a wato kasancewa ta ƙabiya ce sha'ika wadda mutane suna yi mata wani kallo a hagungunci to abu na ƙarshe da nake so na ambata kafin mu haura wannan gaba shi ne shin a daidai ne mu ce ai shugabannin nan ba a tsarin musulunci aka zaɓe su ba za ka ba su da wannan alfarma ba daidai bane mu faɗa haka kuma annabi ya ishara zuwa ga haka cewa za a ga hannatul wa hannat za a ga asara san zuciya za a ga a takrahuna za ku ga son zuciya iri daban-daban a tsarin zaben tsarin shugabancin tsarin gudanarwa tsarin babakere da dukiya al'umma da haka har yanzu dai suna kan wannan babun shugabanni da annabi shara zuwa gare su sannan daidai ne mu ce tunda demokaradiyya ta halasta a yi fito na fito da su bari mu ci gaba da yi shi ma ba daidai bane kamar na kwatanta da su saboda mu musulmi ne muna bin musulunci ne ba demokaradiyya muke bi ba demokradiya muna yin ta ne alhalin mun su zuwa ga yinta da muna da yadda muke so ba za mu yi ta to da haka ba za mu ce duk abin da ta yarda da shi mu jingine na musulunci mu ɗauki nata ba a sa da ta saba musulunci ko muke da damar mu bi musulunci za mu bi ta ne kawai a san da ta sa mana bin randa aka ce dole a yi zaɓe dole mu je mu ya muka iya randa aka ce dole yau hutu ne dole mu haƙura ranar hutu ne ya muka iya randa aka rantsar da wani aka aka aka returnin din shi aka ce shi ya ci zabe dole mu hakura shi ci zabe ko da muna ganin mu fa ba shi muka dangula mu ba to kaga wannan mun tirsa ta ne amma ta bangaren mu buɗe baki mu ci mutuncinsa mu yi faɗi maganganu mu shiga rediyo mu sai airtime mu ci mutuncin wani mu aibata shugaba mu yi rubuce-rubuce a jaridu mu yi a facebook mu yi a mumbarin wa'azi a mumbarin juma'a a wuraren karatuttuka wannan muna da zaɓin mu yi ko mu bari to da haka yi din saba wa sunna ne bari shi ne dacewa da sunna abin da ya kamata su ne mu musu addu'a Allah ya shirye su ne addu'a Allah ya sa su gyaru mu ma mu gyara kan mu sai Allah ya gyara mana inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa to idan aka samu wasu cikin malamai ko cikin limamai ko shugabanni sun yi wannan sai a musu nasiha sai a ba su uzuri ba za mu kuma cewa waɗannan shugabannin shikenan ko waɗannan malaman ko waɗannan masanan shikenan su ma sun zama mutanen banza ko batattu ba sai mu lalaban musu uzuri to duk waɗannan da aka ji tarihi game da su haka malamai suke ba su uzuri akan abin da suka a ce abin da suka ba daidai ba ne amma kuma ba za a ce kafirai ne su ko fasikai ne su ko 'yan bid'a ba ne suna nan a matsayin malamai shugabanni ahalin suna, amma wannan abin da suke kuskure ne Allah shi kyautu da sai mu ci gaba inda ma da yake cewa wa qitalul lususi wal khawarij ja'id idza aradu lirajuli fi nafsihi wa mali yaƙan barayi da yaƙan 'yan tawaye daidai ne idza aradu lirajuli fi nafsihi wa mali kana cikin gidanka da iyalanka sai yan yankan kai suka zo ko yan kidnappers ko barayi ko suka tara hanya waɗannan barayi to daidai ne kai fada da su ka yaƙe su falahu an yuqatila yi wa mali ya halasta ga mutum ya kare kansa ya kare dukiyarsa ya kare iyalansa wa tafi a alhadi kulli ma yaqdiru ya kare kansa da iyalansa dukiyarsa duk abin da zai iya laisa lahu idza fa raquhu aw tarakuhu an yatlubu an yatlubu ba daidai bane amma idan suka gudu suka koma suka rabu da kai ka bi sawun su ba daidai bane suka rabu da su kai addu'a Allah ya tsare ka daga fitinar su da sharrin su ma'ana sun zo gidanka ba san kana da bindiga ba da kai harbi guda daya sai suka ruga suka rabu da su karka ce bari ka fito kuma ka bi su ka zama gwarzo kenan ko karka ce za ka bi su wala yattabi'u yattabi'a atharahum kar abu sawun su idan sun gudu barayi da 'yan fashi da suka shigo anguwa ba ku ba hukuma ba ku 'yan anguwa kuka iya retailing ɗinsu to kar ku ce bari ku musa su sun gudu wani aikin hukuma ne laisa li adin illa imama aw wulatul muslimina ba wanda yake da yancin ya musa wasu sai shugabanni ko limaman musulmai shi zaka bai da muka faɗa a baya wannan yanayin da mutane suka samu kansu a yanzu da ake kira akan cewa kowa ya kare kanshi ko ba zai haifar da mutane mai ido ba domin duk da aka ce mutane kowa na da makami yana kare kanshi to kowa ya zama hukumar kansa kuma mutane ba za su yi wa junansu adalci ba za su ci gaba da zubar da jinin juna ne kawai da haka abin ya kamata su waɗanda alaƙe yake kansu su ya kamata su tashi su kare al'umma amma duk sanda aka bar mutane aka ce kowa ya ɗauki makami idan suka ɗauki makamin nan fa bayan sun gaba kashe 'yan fashi da 'yan tawaye da 'yan yankan kai za su dawo kuma suna kashe junansu kalla ka ga duk inda 'yan banga su za ka ga wannan zahira bayan sun gama da yan wiwi sun gama da yan haura katanga sai kuma su dawo sauran cikin mutane a unguwa dole suke jin haushin shi ko suke zargin shi ko ya taka sawun barawo ba za su mai adalci za ka ga za su zalunci kamar da suke waɗancan zalunci to da haka ba daidai bane a ce wasu wanda ba hukuma ba wanda ba su da legal bakin wanda babu wani doka da ta ba su halarcin yi wannan a ce kuma suna aikata wannan abu ba daidai bane Inna ma lahu an yadfa an nafsi fi maqamihi zalika abin da yake daidai akan ka shine ka tarewa kanka wannan abin a wani wuri a inda kake a gidanka ko a gonarka ko a ƙauyen kun suka zo ku tare iyanan in sun tafi ku rabu da su wayan wuya bi juhudihi Allah ya qatul ahad ahad kuma kai iyayinka karka karka nufaci kashe kowa karka nufaci kashe barawon ka dai nufaci kare kanka fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'araka fa ab'ada al-maqtula amma da haka idan garin kokarin kare kanka ka je har ka kashe wannan barawon to Allah ya nisanta wannan barawon daga rahmarsa wa in qutila hada fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an idan kuma kai aka kashe ka garin kare kanka wa malihi da kare dukiyarka rajautu lahu shahada imam Ahmad ina fatan yayi shahada kama jaa fil ahadisi kamar yadda a cikin hadisai wa jami'ul athari fi hadha inma amara bi qitali dukkan hadisan sun zo ne akan a yaƙe shi ba katlihi ba kashe shi ba kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah yake cewa wani yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzo Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali idan wani yabo yana so ya dauki dukiyata sai annabi yace fala tuqihu malaka karka mika mishi kawai haka nan bi ibn nafsi sai annabi ya ce cewa annabi a ra'aita in katala ni don yana mai yaƙe ni fa annabi ya ce mishi faktulhu kai ma ka yaƙe shi a ra'aita in katala ni idan kuma ya kashe ni fa annabi ya ce mishi fa anta shahidun kai shahada annabi sai ce annabi a ra'aita in qataltuhu in na kashe shi fa annabi ya ce fa innahu fin nar yana wuta wannan hadisi ya cikin sai musulmi da haka idan mutum ya kashe barawo ko dan fashi ko dan kidnapper garin kare kanshi to ya kashe banza wannan kidnapper ko dan fashi ya zama dan wuta ana idan kuma kai ya kashe ka garin kare kanka ana sa ran kai shahada walam yu'mar bi qatlihi wala tibai ba a ce ka kashe shi ko ka busawunsa ba wala yujizu alaihi kar kuma ka karasa shi in suri'a idan an kada shi auka na jarihan ko ya jirau idan kuka biyo barawo da gudu sai wani ya sa mishi kafa ya fadi to kar ku zo ku ce bari ku kashe shi kawai a wajen ko kuma wani wurge shi da wani karfe ya ji mai ciwo kar ku ce bari ku karasa shi ba daidai bane ko wani ya ce bari ya taka shi da mota ko a bar ɗan iskan gari ko samarin anguwa su ta dukan shi suna buga mashi marmara da itatuwa har su kashe shi duk wannan abin da mutane suke ba daidai bane jama'a ko kuma a ce bari a sa mai taya a kona shi ba daidai bane wani lokaci ma har kona wani wanda bai je ya gani ba da mutum ya zo da kuskure ya saka mukullin mashin nan da ba na shi ba a masallaci kuma mukulan da suna buɗe junansu yana buɗe shi kenan kafin an kara sai a ce ɓarawo ko wani a gan shi a mota da wata yarinya ba a san yan shi bace a a shi direban gidansu ne kukan da take yi yunwa take ji ko menene kawai a tare a ce ɓarawon yara ne a yi ta dukan shi a kashe shi duk wannan gaba ma guzanci ne baya cikin shari'a musulunci kar ka sake ka je lahira ana bin ka jinin wani da ka da aka kama ɓarawo a unguwa, duk haushin da kuke ji ku kokari a samu masu hankali masu tunani ulil ahlami wan nuha su hana hana kashe barawon nan ku dauke shi kai wa yan sanda idan sun mai hukuncin da ya dace sun kyauta in ba su mishi ba ku kun yi iya abin da ke kanku kar ku ce ai sun saba zuwa barayin mashin ne sun saba sata a nan barayin kwamfuta ne barayin handset ne barayin batirin mota ai kun daɗe kuna jin haushinsu barayin tabarmu masallaci kar ku ce haka ce kawai bari mu ƙara shi bari kawai a kashe shi kaga har mutane kake tunanin mata hankali ne sai ga hankalinsu gaba ɗaya ya bushe barawo ba abin kashewa bane gaba mai laifi ne bai kyauta ba amma ba hukuncin shi bane kisa idan ma hukuncin shi ne kisa zubar da jinin shi ba a hannun ka yake ba kai talaka ne karka je laifin da yayi laifi ne a sanadiyarsa kai kai laifin da ya fina shi ka je lahira ana bin ka jinin shi shi ana bin shi kayan da ya sata ne kai kuma ana bin ka jini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ya roki Allah Allah ya fi wanda ya kisa Allah ya ce babu yafiya kamar da Qur'ani ya faɗa karara wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa la'anahu Allah to kar karka da ka shiga cikin wannan wannan halin dan kaga kawai abun ya zama yayi yanzu ya zama yayi inda aka barawo ko sai ga an ce an kashe shi sai mutane ko su ta murna su ta posting a Facebook da barawo ana kona shi jama'a wannan ba daidai bane ba daidai ne barna ce fitina ce rashin biye ma gaskiya ne ina fata mun gane wannan to da haka yace a walam yu'mar bi qatlihi wa tibaihi wala yujuz alayhi in suri'a aw kana dariha wa in akhadahu asiran idan ku kama shi lafiyar salau falaysa lahu an yaqtulahu kar ku ce to bari mu kashe shi wala yuqimu alayhi hadda ko ku ce bari mu tsayar mishi da haddi walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu lahu kaji magana sai ku ɗauki al'amarinsu ku kai ga waɗanda Allah ya sa su ne masu wannan aiki su ne 'yan sanda da sojoji ne ko da alƙalai ko da duk wanda zai doka ta hukunta cewa shi ne yake wannan aikin fa ya kumfi sai shi ya je ya hukunci ba ruwanku sai ku ce ku kai musu in ya so kuna da damar ku bi sawu ku tabbata ai wannan hukuncin ku ɗauki lauya ku da ma ai irin wannan akwai lauya ko prosecutor na gwamnati abin nan shi ne ke aikin a toni na federation ko na jiha shi ne ke aikin ba aikinka ba ne sai ka rauka cigaba da aikin da yake a kanka zama na ƙara gaya mana cewa lalle-lalle mu kula da wannan zama ba daidai ba ne abin da mu suke musamman matasa waɗanda suke irin waɗannan abubuwa a kasuwanni da tashoshi da anguwanni da cikin wurare da ake ibada ko ake tarurruka da zaran an samu ɓarawo ba ma za a tantance ɓarawon ne kuma barawo ba sai kawai ka ji an kashe shi ko an ilata shi an raunata shi an kakkarya shi kuma mutane ta gode musu ana samun musu barka ana ganin cewa abin da suka yi jarunta ne wannan jama'a ba daidai bane magudanci ne Allah ya tsare wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin aw nar wala nar wa narju lis-salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii al-mudhnibi wa narju lahu rahmatallahi daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa malan yace wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar ba ma shedawa akan wani aiki da wani ya aikata mai kyau ko mara kyau mu ce dan aljanna ne saboda kyan aikinsa ko dan wuta ne saboda munin aikinsa wa narju lil amma mutumin kirki muna mishi fatan alheri wa nakhafu alaihi amma muna tsotan mishi azaba Allah wa nakhafu ala al-musii wanda yake mai sabon Allah muna tsotar mushi azaba Allah al-mubin mai sabo kenan wa nanzulahu rahmatullah muna kuma fatan Allah ya mushi rahama wannan mana daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa ba ma yanke hukunci akan wani mu ce dan aljanna ne ko akan wani mu ce dan wuta ne daga cikin musulmai ko mun yawan aikin kirkin sa ko yawan aikin banzansa muna barwa al'amarin ga Allah shi ke da aljanna shi ke da wuta shi muke barmawa ba ma ɗaukan umumin na nasoshi cewa ai Allah ya ce duk wanda ya cika da kalmar shahada ɗan aljanna ne ai annabi ya ce duk wanda ta mutu a wurin naƙuda ai aljanna ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda saurayin da ya mutu cikin bautar Allah yana cikin rahama Allah ba ma ɗaukan waɗannan umuman din mu kai mutum aljanna ba ma ɗaukan kuma zahirin aikin da mutum ya cika akan shi na aikin banza mu ce to dan wuta a ce ga wata budurwa ta yi cikin shege garin zubarwa ta mutu shi shikenan ai wannan wuta kawai za ta tafi ko ga wani ya saka wa kanshi wata wuka ya kashe kanshi sai a ce to ai dama annabi ya ce dole ya saka wa kanshi wuka dan wuta ne shikenan wannan dan wuta ne ba ma yin haka mu ahlus sunna mutane su iya bakin su jama'a ka iya bakin ka ka daina shiga haƙƙin Allah duk wanda ya mutu musulmi to al'amarin shi na ga Allah idan mutumin kirki ne ya yi kyakkyawar cikawa a musu fatan alkhairi ba a amuntu daga makarun Allah a kansa ba idan mutumin banza ne a tsoraci abin da yi a ɗauki izina daga rashin kirkin da ya yi amma ba a cire rahama ba a cire daga rahama Allah akan sa ba akwai hadisi da dama da suka zo akan haka wanda suke tabbatar da wannan kamar a a fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a da yi masa Aisha tankiya Aisha wasu ƴan yara suka rasu sai Aisha take cewa waɗannan wato wasu ƴan tsuntsaye ne cikin tsuntsayen aljanna annabi mata tsawa ya ce waye sanar sheki da haka waye saki Usman dan Maz'un ya rasu manzo Allah shi mishi sallah sabai suka ce ai fa tafi aljanna annabi ce ku daina shiga cikin haƙƙin Allah annabi ba da labarin wasu mutane an ji manzo sallallahu alaihi wasallama wanda a zamanin wani annabi cikin annabawa kamar da yake cikin sunan Tirmidhi wani mutum ya mutu cikin mutane wanda ake mishi kallon mutum banza sai wasu ustazai suka zauna suna cewa wane Allah ba zai mishi gafara ba saboda ya ya tabka ya iri daban-daban ya yi alkaba'i mai yawa Allah ya ji wannan magana sai aiko da wahayi ga wannan annabi yake cewa suwaye waɗannan suke shiga haƙƙina man allazi ya ta'ala alayya to a gaya musu na gafarta ma wancan su kuma na ruguza ayyukansu haka duk irin wannan zai ja Allah ya ruguza aikinka ka daina shiga gaba ga Allah wajen haka haka duk abin da mutum yi na kirki ko na banza to ka bar shi zuwa al'amarin shi zuwa ga Allah ne ba za a yanke mai hukunci ba waɗanda ake yanke musu hukunci akan cewa ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙararar cewa ƴan aljanna ne ko yan wuta ne kamar al'ashara albashar da biljanna abubakar filjanna umaru filjanna usmanu filjanna aliyu filjanna su dalha su sa'idu su abdurrahman da makamantansu allah ya gafarta musu ya kara musu yarda gaba daya su hasan da husaini sai da shi mabi'an aljanna sai suna khadija fatima radiyallahu anha abin nan ukasha da ire-iren su waɗanda annabi ya ayyana su ya ce yan aljanna yake wannan ana ayyanawa haka wanda aka ayyana cewa yan wuta ne ana iya ayyanawa kamar fir'auna kamar abu lahabi tabbat da abi lahabin wa da ire-iren su kaga waɗannan Allah ne da kashi yake sayasla naran ta lahabi haka alifin an da Allah yake cewa annaru yuqraduna alaiha wuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhulu ala fir'auna ashadda al'adab kaga Allah ne ya ayyana ku to nan zaka iya ayyanawa wuta ko aljanna amma saura ba ba za ka ayyana ba kar shi shigegi ka je ka dauka abin da ya fi karfin ka ina fata mun gane wannan to kaga wannan ma daga cikin abin da mutane suke sakin baki akan shi yanzu yanzu sa kai mutum wuta ko aljanna dalibai idan malami na musu kirki sai ka ji ana cewa wannan lantarar sunan shi dan aljanna to wannan zangayi ne ba haka wani mutum mai sadaka ko kyauta ko wani mutumin kirki shi ai ba abin da zai shiga aljanna sai mutuwa to wannan duka shiga gaban Allah ne haka kuma wani wanda yake mutum banza ko mai wasa da addini ko fasiki nan da na mutane su dan wuta ne ya mutu ma sun ka ari shi kenan dai adin shi ai yanzu ana can an fara hora shi wannan duka shiga gaba ga Allah ne jama'a falyaqul khairan aw liyasmut ka saba wakinka da fadan da tunawa kokolwarka wannan magana abinda zan fada alkhairi ne eh to fadi ba alheri bane to usmut kai shiru wa man laqi Allah bi dhanbin yajibu lahu ah, bihin naru ta'iban غير مسر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقي الله بذنب a cikin aqida muta'allis sunna duk wanda ya gamu da Allah da wani Ya yajibu lahu bihin nar wanda zunubin nan zai iya kai shi wuta ta'iban amma ya riga ya tuba yayi zunubin da zai kai shi wuta cin riba saba iyaye sata zina luwaɗi. maɗugo cin amanan al'umma gulma da ire-irensu amma ya tuba gaira musirrin bai doge akan alaihi akan zanubin nan ba fa inna Allah ya tuba alaihi to muna cewa Allah ne yake gafarta zanuba wa yaqbalu tawbata Allah ne yake karban tuba an ibadihi daga bayinsa wa afu an sayyi'ati Allah ne yake gafarta munanan ayyuka kamar yadda ya faɗa yake ya allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa afu an sayyi'ati wa alamu ma taf'alun a cikin suratul shura ke haka a cikin hadisin alimamu Muslim daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha min maghribiha taba Allahu duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga yamma to Allah zai gafarta mishi haka ainihin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kafin gargara kenan ko karshen eh, rayuwa wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddun haddu zalika dhanbi fi dunya fa huwa kafaratu kama jaa fil khabari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya gamu da Allah a daidai lokacin da yayi zunubin zunubin kuma yana da haddi kaman ya sha giya ko yayi sata ko yi zina ko yayi kazafi kuma aka tsayen mai da haddin da Allah ya ce a tsayen ma irinsa irin wanda ya wannan zunubin to wannan haddin ya zama kafara gare shi kamar yadda hadisi ya tabbata wannan hadisin da yake ishara Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi Ashokul Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1755 inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Khuzaima dan Sabit ya ruwaito annabi ce man asaba zamban fa uqima alaihi haddu zalika dhanbi fa huwa kafaratu wanda bi yayi wani zunubi kuma aka tsayar masa da zunubin aka tsayar masa da haddin zunubin to wannan kafara ce gare shi a cikin wata riwaya ta ubada ta dan samiti shi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ubada yake cewa annabi ya ce bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a kuma mu baya akan ba za ku shirka da Allah ba wala tasraku wala tazmu ba za ku sata ba za ku zina ba sai annabi ya ce kaman waffa wanda ya cika alƙawarin mu baya asa to wannan shi fa ajruhu ala Allah ladan shi na wurin Allah wa man asaba min dalika shay'an wanda ya je ya taba wani abu a cikin haka fa utuba fi dunya yayi sata aka yanke mishi hannu yayi zina aka mishi bulala ko aka jefe shi fa huwa kaffaratu lahu ya zama kaffara gare shi wa man asaba min zalika shay'an wanda ya sata ko yayi zina ko yayi kazafi ko ya shagiya thumma satarahu Allah kuma Allah ya fa mai asiri ba mishi haji ba fa huwa ila Allah to al'amarin shi na ga Allah in sha'a azabahu idan Allah ya so ya mai azaba wa in sha'a afa'an in Allah ya so ya gafarta mishi kamar yanzu mutanen da suke rayuwa yanzu a wannan duniya su sha giya mutane su yi zina musulmai su yi juna kazafi musulmai ma'aurata suna zina suna luwaɗi ɗan mata suna yi suna shan giya suna tata duk waɗannan saɓan suna yi kamar da muka ambata a ranar galibin mutanen kirki su sun fi zaƙewa nasu saɓan shi ne shi ne wajen ƙazafin ko da dai ba sa yin zina suna yin ƙazafin to waɗannan duka al'amarin suna wurin Allah ranar alkiyama Allah ya so duk sai gafarta mana Allah ya gafarta mana gaba daya idan Allah ya so to duk sai mana azaba wannan zarban da muke waɗanda ku suka rayu a inda ko sa'ad da ake yin shari'a musulunci irin su ma'izu irin su gamidiyya da suka yi zina aka musu haddi to wannan ba za a sake tambayar su wannan abin alahira ba hasali ma ya zame musu ɗaukaka kamar da hadisi ya ba da labari Kamar malamai sun ce sharaɗin idan an maka haddin ya maka amfani a nan a lahira shine ya zama ka tuba a zuciyarka ba wai an ma haddin ne alhalin kana ganin kai an ma cuce ka bane akwai da za mu shahadi har ana mai haddin da ya itiraji da cewa shi ne laifi ne a wurin Allah ba kuma a wurin shugaban ma bai da yayi laifi ba sai dai kawai an tsame da haddin saboda an gamsu da hujjojin da suka ce a mai haddin da haka shi za a yi akwai apil a wurin ku ko barista an yanke mutum hukunci amma shi bai da bayan shi sai a ce ya yi apil a yi ta apil har zuwa kotun Allah ya ta da ake cewa supreme court to idan irin wannan tunanin ne to ko an maka haddi zunubin yana nan domin har yanzu baka tuba ba baka tuba ka gane kai da ke ba wannan hadisin da muka yi ishara zuwa gare shi yana yana cikin sahihul bukhari da muslim to dan haka waɗannan su ne a ainihin wato maganganun da da malam yayi sai ci gaba da cewa wa mallaqiyahu musirran ghayra ta'ibin wanda ku ya gamu da Allah subhanahu wataala musirran yana mai ci gaba da dogewa akan zunubin wato shi bai samu halin tuba ba ko ba a mashi haddi ba ta yi ma a cikin zunubin ya mutum ya mutu a gidan giya ko a wajen shan shisha da taba ta wiwi ko ya mutu a matsayin dan fashi ko ya mutu a matsayin maci mana al'umma ko mai saka dukiyar gwamnati ko mai wasa da sallah ko duk wani zunubi da ake yi ya mutu a cikin zunubin yace allati qad tawzaba bihal uqubata wanda zunubin ya cancanci uquba Allah fa amruhu ila Allah to al'amarin shi na ga Allah in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara in Allah ya so mai azaba in Allah ya so ya mai gafara kuma Allah yana yin gafara ga duk abin da ba shirka ba kamar da Allah yake cewa wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah ya so sai mishi gafara al'amarin lahira abin da ake so shine wato ka kyala dan adam musulmi da Allah wanda da ya gamu da Allah da tauhidi to ya cancanta Allah bai gafara kamar da yake cikin hadisi ibn mas'ud wanda ke cikin bukhari daga abdullah dan mas'ud haka a cikin muslim daga jabir dan abdullahi da annabi yace mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallaki Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda da ya gamu da Allah bai mai shirka to zai shiga aljanna wanda ya gamu da Allah alhali yana shirka to wannan zai shiga wuta idan haka shiga aljanna da wuta alaƙa su ne shirka ne shirka ita take sa kai mutum wuta rashin yin take sa kai mutum aljanna wannan kina sai malam yace wal imanu nan ne ina ne ma wal imanu bai azabil kabari ko wa mallaki yahu min kafirin ko haka ne wa mallaki yahu min kafirin azabahu walam yaghfir lahu nan ne ko wanda kuma ya gamu da Allah min kafirin na cikin kafirai azabahu Allah zai mai azaba walam yaghfir lahu Allah ba zai gafarta mashi ba ana ana magana kafirci rububiyya juhudi na rububiyya da kafirci na shirka a cikin uluhiyya da duk abin za a kira da suna kafirci idan mutum ya gamu da Allah alhalin yana kafiri da Allah kafiri bawahan to wannan shi ba ya cikin rahama Allah kuma za a iya itlaqin cewa dan wuta ne shi kamar da ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal abdi kaman kaman kaman koda tariku salati ne malamai suna ganin ra'ayi ta dan wuta ne saboda wacce magana da muka yi a baya ta haka idan mutum ya gamu da ya mutu akan kafirci ko shirka ko sukar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko inkarin lahira inkarin tashin alkiyama to wannan hukuncin shine tabbata a wuta kamar da Allah ya ce idan ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadin min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala walau sadabi Allah ya ce wula ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasir a cikin Ali Imran kenan ko Allah ya ce wanda biye ya da Allah ya mutu yana kafin to wannan ba za a karɓi fansa daga gurin shi ko da zai ba da cikin duniya na zinariya ya fanshi kanshi ba za a karba ba Allah ya ce wannan suna da azaba mai raɗaɗi waɗannan ko ba su da wanda ya taimake su haka nan Allah ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffaru Allah ya ce falan yaghfir Allah lahum waɗanda suka mutu cikin sautu Muhammad kenan wanda suka suka suka ainihin wato yi kafirci suka hana mutane bin tafarkin Allah sannan suka mutu ba su tuba ba wa matu wa hum kuffaru irin su Abu irin su Abu Jahali da makamantansu Allah ya ce fallan ya zukura Allah lahu faufau Allah ba zai gafata musu a cikin hadisi na mutuwar kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abu Talib kamar yake cikin Bukhari daga riwayar al musayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya am kulla la ilaha illallah kalimatan a laka biha indallah ko ahajju laka biha indallah ya kawuna ka faɗi kalmar la'ilaha illallahu. ni kuma na kafa wa Allah hujja cewa ka mutu muni. rashin faɗanta ya hana shi mutu muni. Allah ya tsaye haka Allah ya ƙara bada labari kamar da yake sutun da kai Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta mishi shirka amma Allah yana gafarta ƙasa da haka ga wanda ya haka nan har ila yau Allah ya sake faɗa a cikin ma'ida yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljanna lalle wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'awahu nar kuma wannan makomashi shi wuta duk wannan ana nufin ashirkul akbar shirka mafi girma wata ke mukhrija anil milla ne fitar da mutum daga addini yana bautar cross yana bautar gunki baya baya yadda da musulunci bai da Allah ba bai da lahira ba mushriki ne kafiri ne su ake magana duk wanda ya dai mutu haka babu shakka yayi asarar duniya da lahira Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira malam ya ci gaba da cewa war rajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idza atarafa aw qamat alayhi bayyinatu yace haka nan jefe wanda yayi zina gaskiya ne ga wanda yayi zina wa qad uhsina alhalin ya taba yin aure ko ta taba yin aure idza atarafa idan yayi confession ya faɗa yace yayi zina aw qamat alaihi bayyinatun ko kuma hujja ta tsayu a kansa wannan saboda dalilai ingantattu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Ubadah dan Samit Allah ya kara masa yadda da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace khudu anni khudu anni qad ja'ala Allahu lahum sabila al-dhikru bil dhikri jaldu mi'atin wa nafyu sana والطيب بالطيب جلد مئة والرجل كما يدي كتكين سير مسلم wannan يتشي daga gare ni. Allah ya kawo hukunci كاو da masu sha'anin zina. Annabi النبي يتشي saurayi da sauraya da budurwa kenan ko in sun yi zina za a musu bulala ɗari ɗari masu aure idan sun yi zina za a musu bulala tare da jefewa haka usman dan affan Allah ya ƙara masa da yake cewa su miki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji annabi ya ce la hillu damin ri'in musulmin. jinin musulmi baya halarta illa bi ihda salatin sai da ɗayan abu uku rajulun zana ba'da ihsanihi fa alaihi rajul mutumin da ya zina bayan ya zama wato katangagge yi aure za a jefe shi da kuma sauran waɗanda ya ambata wannan riwaya Imam Nasa'i ce da Ahmad ibn Hanbal a sheku al Ahmad Shakir ya inganta shi a cikin takikin da ma littafin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal to da dalilai dai daban-daban da suka tabbata mutawatirai zaka gan su a cikin littafin siyasar shari'a fi islahin ra'i wa ra'iyya na Ibn taimiyya mun karanta su a baya a wancan karatu wanda suke tabbatar da hukuncin jifa yana ishara ne zuwa ga mai da martani ga wanda suke inkarin jifa kasancewar ƙwar'ani ya faɗe shi ƙarar ba a ƙwar'ani ya faɗi a wasu abubuwa ne wanda ba shi ba na ainihin wato a hukunce hukunce suna cewa an shafe shi ko ma yana nan a musulunci annabi yi sahabbai sun yi na bayan su wannan shine doka ta musulunci game da wanda ya ainihin zina alhalin yana da aure wa qad rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jifa wa qad rajamat al a'immatu ar-rashiduna sannan khulafa ar-rashiduna su ma sun yi bayan shi kuma ne tabbata ibnu abbas ne yace umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wata rana ya hau kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha qad ba'atha muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi kitaba fa kana mimma anzala alaihi ayatar rajuli yana da gaske abinda Allah ya sauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji Umar akwai ayar jefe wanda suka yi zina alalin suna da aure Umar yace fa qara'naha wa wa'aynaha mun karanta mun haddace ta wa aqalnaha kuma mun fahimci ayar farajam rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajamna ba'da annabi yayi jifa kuma mun yi a bayan shi fa aksha in talabin nas zamanu Umar yace ina tsoron amma in zamani ya tsawo an ya kula qa'ilun wani ya zo ya ce ma na jidin rajima fi kitabin lahi a'a mu ba mu ji ba a cikin qur'ani ba fa yadillu sai mutane su halaka bi tarki faridatin anzalaha Allah wajen barin wani abu da Allah ya saukar wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza husina, min ar-rijali wan nisa'i wa idza qamat bayyina aw kana al-hablu aw al-israf ya ce shi dai jifa ɗin nan da gaske akwai shi ga wanda ya yi zina bayan ya zama ya taɓa yin aure namiji ko mace aka samu hujja ko ciki ya bayyana ko kuma ya furta da kanshi wannan su ne hanyoyin da ake tabbatar da zina a samu shaidu hudu tabbatattu su gan su tarmi da taɓarya. waɗannan shaidun suka shaida dukkaninsu a lamfiradin suka shaida haka ya faru to an samu shaidu cikakku ko kuma shi wanda ya zina ya ƙi itirafi ga alƙali ba itirafi ga mutanen gari ba ya yi tirafi ga alkali ya ce ya yi alkalin ya tabbatar da wannan itirafi ya tabbata ko kuma a gama ta da ciki alhalin ba ta da miji wannan ma yana daga cikin alama cewa ta yi zina sai an samu wata shubuha mai karfi da ke iya hana cewa ba zina ta yi ba kamar a tabbatar da an mata fyaɗe ne ko an mata irin wannan ciki da ake na zamani na likita wanda ba ta hanyar saduwa ba ne wannan ma malamai suna ganin za a yi mata ta'aziri in ta yi haka mace mara miji ta je aka yi mata Eh, eh, na ake ci mashi eh, in bible tube ake ci mashi kuma ne insemination ko artificial insemination yawa a talqihil istina'i istina'i aje ta sai a sayar mata maniyi a cikin uterus ɗinta ta ɗau ciki ciki ya girma kuma ha'a haihu yanzu nasara yana yin wannan ko in ba ta da miji ta yi wannan hukuncin shi ɗaya da zina ko tana da miji a yi mata da maniyin wanda ba mijinta ba shi ma hukuncin da shi ɗaya da zina dai malamai suna ganin ba za a yi haddi na zina kai tsaye ba sai dai ta'aziri saboda asalin mu'amalar zina bata gudana ba sai dai sakamakon mu'amalar da ya gudana to ko kuma a samu ta shigo mai karfi akan cewa an mata fyaɗe ne to wannan ba za a yi mata haddi ba sai dai a nemo shi wanda yayi fyaɗen Allah ubangiji ya kyauta to wannan shine hukunci game da ainihin wato zina kamar yadda ya tabbata a musulunci saboda waɗannan dalilai da aka ambata malam ya ci gaba da cewa wa manin ta kasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ci zarafin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu ko ya nemi ya kyamatar da mutane daga sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadathin kana minhu saboda sahabin ya taba yin wani abu da shi mutumin bai dadi ba ko wani abu da aka ambata game da shi aw zakara masawi'ahu ko ya ambato laifuffukan da sahabin yayi kana mubtadi'an wannan dan bid'a ne hatta ya rahama alaihim jami'a sai in ya nima wa sahabbai gafara gaba ɗayan su wa yakuna qalbuhu lahum salima ya zama zuciyar shi tana fara yana kaunan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma ta daga cikin aqidar ainihin ahlus sunna wal jama'a cewa ba a aibata sahabbai ko a ambaci lafuffukan su ko kurakuran su babu mai yin haka sai dan bid'a ma'ana ba ana cewa sahabbai ba su da kurakurai ba ba ana cewa ma'asumai ne. akwai abubuwan da wasu suka yi khilaful aula abin da bai dace ba ko abin da yake wato wani san rai ko san duniya ya dauke su kamar da makaranta zahabi yake faɗa game da amurɗan af yake cewa da ba dan san duniya da ya bayyana gare shi ba yace da ya dace da halifanci sai ce wallahu ya gafiro lahu to haka ake so sun da ka ambaci ne laifi da wani sabiye sai ka ce Allah ya gafarta mashi kamar da duk mutumin kirki ba zai zauna ya ci tilawar laifukan iyayen shi kuma iyayen shi ba masu mai bari. da baban shi da maman shi suna yi wa Allah laifi ko da sun yi ko har yanzu suna yi to amma akwai wani mutumin kirki da zai mai da sana'a shi ya ce inda ya zauna kawai dinga labarin ai baba na fa da kaza yake ko har yanzu ma kaza yake a'a zai dinga neman wa baban shi gafara ne yana addu'a Allah ya shirya da baban shi inda zai ji ma wani ya ambaci baban shi da wannan laifin ya zai ji yanzu ka kaddara a ce babanka wani ta kadari ne dan kulab ne ko fasiki ne ko azzalumin shugaba ne ko maci amana ne ko dan daudi ne ko barawo ne dan fashi kai kuma kai ne dan shi yanzu sai a je facebook yi ta zage shi ya za ka ji za ka ji za ka ce yawwa ku ci uban shi ai mun gaya mai tun a gida ba wanda zai ji haka za ka ji ka ki da damuwa kuma za ka ga waɗanda suke wannan abin ba su ma karawa za ga haddawa wani yanzu ake zagin babara ba ka inkarin laifin baban naka yi ko to haka sahabbai ba a inkarin cewa sun taɓa yin wani kuskure sun yi tun annabi yana raye kuma bayan shi ɗan manzo Allah sallallahu alaihi akwai daga cikin su wanda suka fada kurakurai musamman don ya shiga harkar siyasa ko karantarwa ko jagoranci dole zai samu kanshi a cikin yanayi na kuskure ko mantuwa ko son zuciya ko abin da bai dace ba dole zai samu kanshi a cikin wannan yanayi to waɗannan abubuwan da suka yi to nema musu gafara ake ba kau da kai ake daga abun ba ambatan su sai inda a cikin ambatan wannan akwai izina domin mene falalarsa ta riga wannan tabbata Allah ya riga ya ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubu ah, fariqin minhum ah, zuwa ƙarshen aya cikin sautin tauba Allah ya ce ya yi ma sahabban nan da annabin ƴan makkansu da ƴan madinansu. Allah ya ce ah, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ya ce mutanen kirki da suka zo bayan sahabbai cewa suke Allah ka gafarta mana da waɗanda suke ɗan mu sun riga ma imani to kaji abin da ya kamata ka dinga yi kenan kai mutumin kirki ka roƙa musu gafara a gun Allah kuma Allah ya ce sun rigaye ka da imani sabaquna bil imani sun rigaye mu da imani Allah ya ce suna da suna cewa wani an fi na, gillan lilla ladina amu. da kan kaji akwai gilli a cikin zuciyarka game da waɗannan mu'minan to kai ba ba mutumin kirki bane kai kaji da an ambaci sunan wani sahabai sahabi kaji haushi in ambaci muawiya ko aisha ko abu huraira ko aliyu ko hasan ko husaini ko jabiru ko wani daga cikin sahabbai ko anas kaji kana jin haushi ko to mutumin kirki bane kai kai mutumin manza ne fasiki ne ka dan bid'a ƙur'ani ya ce kai ba mutumin kirki ba ne mutumin kirki yana jin su ne yana son su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam karara a cikin hadisi na bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri yake cewa la tasubbu ashabi yanzu jama'a mutum ba zai ba zai saurara wa annabi ba annabi yake kar ku zage sahabbaina ko kuma kace a sai mun zage su kuma da da'awar wai kana san annabi ne kake wannan kuma na gani jama'a annabi yake kar ku zage sahabbaina yace na rantsi da Allah da ɗayan ku zai cire da girman dutsen uhudu na zinari ba zai kila don sahabin da ya ciyar da ainihin wato a hannu guda na dabino ba da hadisai ire-iren waɗannan da ayoyi birjikka sanan da yawa ta yawa waɗanda ba za su kirgu ba imam ahmad ibn hanbal a cikin littafin shi na ainihin fada'il sahaba sai da ya hujja da sama da aya ɗari da ke bayyana fadalar sahabbai dan hadisai ko ba za a yi magana ba dauki bukhari kaɗai. ka ɗauki kitabu fadailin sahaba ka sha kallo da haka zama ba a ƙida ba ce mai kyau kuma kamar yadda abu hatimin razi yake faɗa ya ce ah, duk wanda ka yana zagin sahabai to yana neman zari'a ne zuwa ga aibata musulunci domin sahabban su suka kawo musuluncin nan duk sanda ka ɓata su ka ɓarnatar da su ka nuna ba mutanen kirki bane su to kana cewa duk abin da suka kawo to ka a karɓa kina. kana ce a daina kana cewa ne a daina karɓan qur'ani a daina karɓan hadisi duk abin da suka faɗa a daina amana da su saboda mutane banza ne su da haka zama mu gane wannan mutum gama gari kaɗai wanda ba sahabi ba aka ce idan ka je ka faɗi laifin da ya yi a bayan idan shi kayi gulmashi ranar alkiyama za ka zama cikin fallasassu idan ka je ka faɗi laifin da bai yi ba ka mushi buhutu ka yi laifi fiye da na gulmar kai na kuma ga su kai musu gulma ba sa nan laifin da suka yi ka ambata ko kuma kai musu buhutu kaga yafi yafi laifi da kai ma ga magarin mutum da kuke rayuwa tare da shi ina fata mun gano wannan jama'a da ka yana daga cikin abin da ake gane mutum mutumin kirki ne a ga yana kaunar sahabbai da gaskiya abin da ake gane mutum yana kan jada a ga yana ambatan alkhairin sahabbai yana kau da kai daga kurakuransu kamar yadda muka ambata muna ƙara ambata ba a ambatan kurakuransu sai a inda za a ɗau izina daga abin da ya faru da gare su ko kuma karatu ya biyo ta kai amma kawai kamar da majalisinka ko wurin karatunka kawai wurin cin mutuncin sahabbai to wannan zari'a ce zuwa ga rafidanci zuwa ga ainihin bata da barna Allah ubangiji ya tsare ku ibn taymiya a cikin littafin shaqiqul wasatiyya yana faɗa yake cewa duk abin da aka ambata game da sahabbai wanda ake so a aibata su da shi yace ko dai ya zama ƙarya ce bai da asali ƙirƙira ne na abokan hamayyarsu ko kuma ya zama yana da asali amma an ƙara an yi zuƙi ta malla an yi ƙariya an ƙara magana don a ɓata su ya ce ko kuma na uku ya zama ingantacce ne amma suna da uzuri game da shi saboda sun yi ishtihadi ne suka yi kuskure ko sun yi ishtihadi ne suka dace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yake cewa wanda ya ishtihadi yana da lada biyu in ya dace in bai dace ba yana dala ɗaya kamar da yake cikin hadisin a dan as wanda yake cikin bukhari da muslim man ishtahada fa asaba al-idha ishtahada al-hakim falahu ajran wa idha ishtahada al-hakim falahu ajrun wahid kaga wato abinda suka yi koda sun yi akan kuskure ne to ana musu fatan samun lada daya to mutumin da ake fatan ya samu lada kai kuma ka zo ka kafa mashi karan bara kana ta aibata shi to ina kake so ka je kenan lalle kana so ka gangara magangara ta halaka da haka ƴan uwa musulmi mai kokari mu kiyaye wannan ya daga cikin ka'ida mai muhimmanci a wannan zamani da mutane suka halarta wa kansu ko kuma rayuwar ta halarta musu cewa 'yancin faɗan albarkacin baki sai kawai mutum ya taci mu duk sahabin da ya ga dama yace to kaga abin da ya dinna yanzu ai ba mai kyau bane kawai ya ci gaba da aibata shi sai ga tun mutum yana aibata wasu waɗanda ba mashuhurai ba har ya kai kan waɗanda suke mashuhurai ne tun yana aibata misali ya fara da ai an taɓa samun sahabi da ya zina an taɓa samun sahabi da ya sha giya da aka sahabai ba masu ba ne in sun yi laifi ya kamata a tattauna kan laifin daga nan sai ya gangaro ya fara tsuntsunto sahabbai ɗaya bayan ɗaya yana cin mutuncinsu har ya kai ga yi musu wannan hukunci ga magari wannan aƙida ce mummuna da aka samu ta daga cikin musulmai a cikin rasu da kawai aka san wannan 'yan shi'a dama tawaga guda uku su ne masu cin mutuncin sahabbai da rasu da da nawasib da khawarija to su rafida su ne suka shahara a gurin faɗan muguwar magana rafida suka shahara da wannan su kuma khawarija su kuma zubar da jini aikinsu su kuma nasiba wai suna rama irin abin da khawa da ɗan shi'a suka yi wa sahabbai ne su kuma yasi ma ahal baiti to duk waɗannan tafarkin guda uku bata ne ba shari'a bane tafarkin shari'a shine kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su da yi musu fatan alkhairi da neman Allah ya gafarta musu da neman Allah ya yarda da su da ba su uzuri akan laifukan da suka yi da ambatan su na nufin a dinga kururuta su a san tarihin su a sama ƴaƴaye sunayen su da titina, da makarantu da asibitoci wato a dinga su ma a dinga christianizing da ake cewa ko a dinga christianizing sai a sa wa jami'ar suna Abubakar Siddiq University a sa makaranta suna Umar Dan Khattab College of Health Technology irin wannan sunayen a ce shari usman ibn affan haka makarantu da ƴaƴaye da sunaye da gidaje da kasuwanni da duk wani abu wanda zai min sha'anihi an yukhalli da asma'ahu wanda zai iya wanzar da sunayensu da alkhairi sai a samu sunayensu ya fa a dinga sa sunayen wasu wanda ko dai mutanen kirki ne ma ko kuma ba na kirki ba wasu ma turawa ne mutanen banza wasu ma da suka kuma mutane mulkin mallaka ne wasu ma kasashe ne na wasu yan iska za ga duk gasu an sa sunayen su ba sa sunayen mutanen kirki ba Allah ubangiji ya kyauta wannan shi ne magana a game da ainihin wannan abin nan a akida da ya faɗa cewa dole ne ka gaska ka mutunta sahabbai ka girmama su ka sanya musu albarka ka nema musu uzuri in an bata sunan suka ce Allah ya kara musu yarda Allah ya gafarta musu saboda kuma lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wanda muna fata ya zama shine darasi na karshe a wannan littafi wato darasi na tara kenan kuma na karshe insha Allah a mako mai zuwa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa